وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan gadan kaya a wannan gari na Kano a wannan mai albarka na Juma'a yau sha uku ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi dari hudu. da talatin da tara wanda kuma yake daidai da uku ga watan sha ɗaya meladiya ta dubu biyu da sha bakwai wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisi na ɗari da ashirin na tafsirin wannan sura da muna kan aya ta 170 daidai ko 78 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu su qatl أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى أن وجبتامك قساسي كساسي da waɗanda aka كشي الحر بالحر sakamakon kashe ɗa shine kashe ɗa wal abdu bawa da bawa wal unsa mace da mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu daga jinin dan uwansa fattiba'un bil ma'ruf to sai ya bi shi wajen karɓar diya ta hanyar da ta dace wa ada'un bi ihsan shi kuma ya bashi ta hanyar kyautatawa zalika takfifu min rabbikum wa rahma wannan sauƙaƙawa ne daga ubangijinku kuma rahama ce daga gare shi faman i'tada ba'da zalika to duk wanda ya ta'addanci bayan wannan falahu azabun alim to yana da azaba mai radadi a ba manta ba mun tsaya akan gabar da Allah subhanahu wataala ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu daga jinin dan uwansa wato aka yafe masa batun kisa wasu daga cikin ko duka waɗanda suke da haƙƙin jini na ɗan uwansu suka ce sun yafe masa ko kuma wani daga cikinsu ya yafe ko da mutum ɗaya ne cikin ɗari waɗanda suke da haƙƙin jini ɗan uwansu suka ce sun ya ce ya yafe to shi kisa ko kisasi ya faɗi daga kan wannan da ya kisa saboda shi kisa ba a karkasa shi tunda dai har an samu mutum daya ko da sun kai su dubu aka samu mutum daya ya ce shi haƙƙinsa na kisasi ya yafe to shi kenan wannan kisasin ya faɗi tunda babu yadda za a ce an yi masa kisasi wato an ciri kisasi dubu ba ɗaya a jikinsa saboda haka wannan kisasi ko kuma wannan hukunci zai koma hukuncin diya to kamar yadda muka ce anan Allah subhanahu wataala yana yin ishara zuwa ga cewa afuwa din tana da kyau afuwa din tana da kyau ko dai ai afuwa zuwa ga diya ko kuma ai afuwa haka nan gaba daya don Allah subhanahu wataala yana son ai afuwa kuma afuwa tafi kusa da tsoron Allah wa anta afu aqrabu taqwa hmm. ku yi afuwa yafi kusa da tsoron Allah mun ce wannan afuwar dole a duba shi wanda za a yi wa afuwa din akwai wanda afuwar ta cancanta a yi masa akwai wanda bai cancanci a yi masa afuwa ba wanda aka ga alamun gyaruwa tattare da shi wato ko kuma a asali ma dai wani tsautsayi ne daga shedan ba abu ne da ake tsammanin ya faru daga gare shi ba to amma saboda shedan ya riga ya ya ainihin zuga shi ko ya dugun zuba hankalinsa har ya kai ga yin kisa ko ko bayan ya yi kisan a ga alamun ya gyaru watakila an ga wasu abubuwa na kyautatawa daga wajensa kyautata hali daga wajensa to kaga wannan duk zai iya kara karfafar gwiwar a yi masa afuwa ya cancanci afuwa to sai a yi masa amma wanda ya kasance a daman can wani ne wanda ya shahara da laifuffuka irin waɗannan ko masu kama da wannan ko watakila ma a baya an taɓe masa wata abuwa mai kama da wannan to kaga rashin afuwar shi ya fi dacewa saboda ka kansa afuwa din sai a duba a ga cewa afuwar tana da akwai maslaha a cikinta ko babu muka ce wannan shine tafsirin da jumhur suka yi wa suka ayar kamar yadda ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrar wajiz ya kawo tafsiri guda wato guda uku da hudu da aka yi ma wannan gaba ba man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan fassara ta farko ita ce wannan fassarar mashhuriya cewa wanda aka yi wa afwa man din ta farko sai zama ana nufin alqatil shine wanda ya kisan shine man ufiya din shine wanda shi man din take wakilta sannan ofiya ta kunshi mai yin afuwa din shi kansa shi ne wanda yake da haƙƙi na wannan da aka kashe wato dan uwansa min akhihi akhihi din kuma sai ya zama shine al-maqtul wanda aka kashe din faman ufiya lahu min akhihi shay wanda aka yi masa afuwa wato aka yi wa wanda yayi kisa afuwa ne dan uwan wanda aka kashe yayi ma wanda yayi kisa afuwa daga jinin ko kisasin jinin dan uwansa kaga akhihi ya zama shine ake nufi da da shi al-maqtul din wanda aka kashe ukhuwa anan sai ta zama ana nufin ukhuwatul islam sai zama ana nufin ukhuwatul islam min akhihi ce daga dan uwansa dan uwansa dan uwantaka ce ta musulunci ta hada shay'un din kuma ana nufin shi jinin jinin wato shi wanda aka kashe to a lokacin sai koma ga sai a koma ga diyya to wannan shine tafsirin da da yawa daga cikin malamai suka yi wa abin nan suka yi wa ayar kuma shine tafsirin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu saboda ka afuwa anan tana nan ana nufin afuwa din waɗannan damirai guda biyu suna koma ga mantin a kowace tattawili kai kowace fassara kai daga cikin fassarorin nan fassara ta biyu ta ce fassarar a ƙaunin Imam malik alaihi rahmatullah man ofiya man din ana nufin shi wanda yake da haƙƙin jini wato shi waliyul dami ko waliyul maktul shi ne man din take nufi wanda aka yi wa kisan ofiya ce ana nufin yusira wanda aka sauƙaƙe masa kaga kenan afuwa anan ba tana nufin afuwa da muka sani ba tana nufin sauƙaƙewa al'afu kuma ana nufin shi wanda ya kisan faman ofiya lahu min akhihi ay min alqatili shay'un din ana nufin diya wato abinda ake nufi idan wanda aka yi wa kisan idan wanda aka yi wa kisan ya samu saukin karbar diya daga wanda ya kashi daga wanda ya kisa saboda a gurin imam malik idan aka ce an yi afuwa an yafe wa mutum kisasin shi wanda a yi kisan yana da zaɓi yana da zaɓi ko ya ba da diya a ba da diya ko kuma ya ce a shi tun da ya yi kisa kawai shi a kashe shi saboda ga a wurin imam malik zaɓin ba na wanda aka yi wa kisan ba ne na shi wanda ya kisan ne saboda ga akwai yiwuwar shi ya yafe amma kuma ba lalle ne ya samu diyar da yake tsammani ba shi wanda ya kisan ya kafe ya ce shi tun da ya yi kisa kawai shi ma a gama da shi saboda haka mutum diya ba ta taso ba saboda haka kaga a nan a wurin imam malik dole ne a zartar masa da kisasi magana diya ba za ta samu ba in ya yadda ya ba da diyar ya ce to shi tun da an yafe min nima na haƙura da aibin kisasin zan ba da diya to kaga yanzu diyar ta sauƙaƙa kenan ga shi wanda aka kashe wanda aka yi wa kisan to shi ne fassara ufiya a nan da yusira faman yusira lahu min akhihi akhihi din ana nufin alqatil kaga wannan sai zama ukuwa ce ta musulunci yana nufin ukuwa ta musulunci ko kuma akhihi din ya iya daukan ma'anar almaqtul din wanda aka kashe sai zama ukuwa din ta karaba ce da musulunci ay faman ufiya lahu ay yusira lahu min diyati akhihi ay bisababi akhihi bisababi akhihi almaqtul don haka wannan tafsiri na imam malik ne wanda shi a wajensa yana ganin diya zaɓin a ba da diya ko a yi ƙisasi wannan yana ga wanda shi ya yi kisan bayan an yafe masa ta yi a yafe masa ya ce shi bai yadda da yafi yadda aka yi masa ba dole ne a ɗaufansa amma da yawa daga cikin malaman malikiya suna tare da jumhur akan cewa zaɓin yana gurin wanda aka yi wa kisa wato a waliyar dami hmm. shi ɗan uwan wanda aka kashe ko ‘yan uwansa suke da zaɓi ba shi wanda ya kisa ba wanda kuma wanda shi ne magana wadda ke raji da yawa daga cikin malaman malikiya akwai waɗanda sun yarda da sun jayar da wannan kuma shi ne maganar jumhur da malamai kuma shi ne abin da ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda aka kashe wa ɗan uwa fa huwa bi khairin ne. yana da zaɓi guda biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin sai ya bawa shi wanda aka yi kisan zabi ba wanda ya kisan ba wanda wannan shine magana wacce take mai karfi to akwai fassara ta uku faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'u bil ma'ruf suka ce wannan ana magana ne akan wasu mutane ko wasu bangarori na mutane guda biyu waɗanda za su yi fada a junansu a samu kisa ta kowane bangare wato kowane bangare ya kashe ɗaya bangaren to a wannan lokaci za a zo a yi muƙasati shine ne abi wato daki daki an kashe mana bawa mun kashe naku ɗaya bawa shi shikenan yanzu ba magana diyar wannan ɗaya da aka kashe da wancan ɗaya da muka kashe bawa da bawa ɗa da ɗa mace da mace to aka gama lissafi an kashe muku ya'ya goma mu ma an kashe mana ƴaƴa goma an kashe muku bayi goma sha uku to mu an kashe mana sha biyar an kashe mace biyu a mu an kashe mana mace biyar to kaga ɗaya ɓangaren ya zama yana da waɗansu da aka kashe masa in aka yi lissafi da waɗannan su ba za su samu waɗanda za su mukabilinsu a wancan ɓangaren ba to shi kenan sai su ce to shi kenan kuma sai ku biya diyar waɗanda suka ƙaru yanzu tun da mu bayan mu goma sha biyar aka kashe ku kuma goma sha uku aka kashe to za ku ba mu bayi abinan diya ta bayi uku ta bayi biyu kenan daga cikin bayin mu tun daga sha biyu ga sha biyu wannan an fanshe juna to amma mu muna da ƙarin bayi biyu a ciki za ku ba mu diyar mutum biyu bawa biyu sannan an kashe muku mace uku ko an kashe mana mace biyar to kaga ashe akwai mata biyu waɗanda su babu wanda za su kanshe su cikin matan da aka shi zaka za ku ba mu za ba mu ciko na nadiyar mata biyu to suka ce aya tana magana ne akan wannan man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda ya samu saura wato aka samu saura wato sauran bashi daga dan uwansa ya zama da an gama lissafi amma shi wannan bangaren yana da sauran bashi na wasu mutanen da ba su da waɗanda za su zama canjinsu a cikin ɓangaren can to shi kenan sai a bi shi da diya kaga anan an samu sauƙi domin an sarai da biyar, maimakon an kashe mutane hamsin nan ba an kashe mutane hamsin kowa ya kawo diyar mutum hamsin waɗanda su ba da diyar mutum hamsin yanzu saboda an samu nan hamsin nan hamsin shi kenan maganar diya kaga duka ta faɗi an yi can jaras an yi abin da 'yan kwallo suke cewa an yi duro eh, ɗaya da ɗaya ko zero to wannan shine fassarar da wasu suka yi wato rigima ce aka samu ta bangare guda biyu nan an kashe nan an kashe to shikenan sai a lissafi al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa to faman ufiya lahu min akhihi wanda wani abu yayi saura daga wajen dan uwansa fattiba'u bil wato bi shi a hankali ya masa ciko an gane wannan ita ce fassara ta uku fassara ta hudu ita ce fassarar da aka jingina ta da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da al-hasan ibn abi al-hasan al-basri cewa ana nufin idan mace da namiji aka samu eh, abin nan suka yi fada mace ta kashe namiji ko kuma aka samu kowane bangana an kashe na an kashe mace to da diyar mace rabin diyar namiji ce to shi haka ne za su yi cuku kenan an samu nan namiji ne can mace to shi kenan ku za ku ba da rabin diya tunda yanzu namu ya zama na namiji ne akwai akwai diyarsa ta fi ta mace saboda haka wasu sun fassara ta da wannan wato aka samu ko aka samu ɗa da bawa nan an kashe musu ɗa nan an kashe musu bawa to shi kenan kaga diyar bawa ba ta kai diyar ɗa ba don haka waɗanda suke wanda suka kashe wanda a ɓangaren su aka kashe bawa to za su ba waɗannan rabin diya ta ɗan ɗa da aka kashe wani wani shi ne abinda fassara ta uku fassara ta uku tana kusan da alaƙa da fassara ta uku fassara ta uku ita ce fassara da shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullahi yake ganin ita tafi zama daidai wato ya saba wa jumhur na masu malaman tafsiri malaman tafsiri suna ganin fassara farko ita ce maganar ofiya ana nufin afuwa amma shi yana ganin ba haka take nufi ba tana nufin bangarori ne guda biyu suka yi fada da yana cewa abinda zai nuna maka haka cewa ɓangarori ne guda biyu suka yi fada kowane ɓangare aka kashe dan uwansa aka kashe masa jama'arsa to za a zo a yi lissafi a samu daidaito a bi keke da keke wanda suka zama suna da rara to sai a bayar musu da diyar ranar da ta rage musu ya ce wannan shi abin abinda ayat take magana a kai ba tana magana ne akan in wani ya yi kisa shi a kashe shi ba ba kawai wannan take magana ba tana magana ne filkatla Ya yake cewa saboda mai saboda a nan na farko dai allah subhanahu wataala yana magana ne da auri ya maktul shi wanda aka yi, waɗanda aka yi wa kisan da su Allah yake magana ba da wanda ya yi kisan ba ba wanda ya yi kisa ake magana da shi ba kutiba alaikumul qisasu fil qatla ana magana ne da waɗanda aka kashe musu ɗan uwa sauraka su aka wajabtawa isasi don haka su suke da damar su ce sun haƙura ba shi wanda ya kisa ba wanda ya kisa ba ya da damar ya ce shi ya haƙura ko bai haƙura ba saboda ka tun farko ma maganar ana magana ne a kan su waɗanda aka yi kisa ce na biyu Allah ta filkatla kutiba alaikum alqisasu filkatla kaga an samu kisa ne ta kowane bangare an samu kashe kashe ne saboda ka kisasin abinda ake nufi da kisasi shine almuqassat shine a samu daidaito a bididdigi a daidaita tsakanin wannan da aka kai waɗannan da aka kashe da kuma waɗancan da aka kashe yace sauraka al-muqassat ana samun shi ne fil na la fil wanda yayi kisa aka kashe shi ba shine al-muqassat ba shi ne aka samu kisasi ba kisasi an kashe ma wanda mutum uku wanda ba an kashe musu mutum uku saboda haka shikenan maimakon ku ba da diya wannan su ba da diyan mutu uku wannan ba su ba da diyan mutu sai ayi lissafi idan duka 'ya'ya ne to shikenan al-hurru bil hurri idan akwai 'ya'ya da bawa to al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi idan akwai mata a kowane bangare al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa to in aka gama lissafi to sai a zo faman ofiya lahu min akhihi shay'un wanda aka samu saura daga dan uwansa wato ɗaya bangare ya zama yana da wani sauran bin bashi daga dan uwansa ya ce to wanda shi ne abinda ake nufi ya ce saboda ita kanta kalmar ofiya kalmar ofiya lahu akwai bambanci tsakanin ofiya lahu da afa ko ofiya anhu nan ce aka ofiya lahu ba ofiya anhu ba in afuwa ce ya kamata ta yi ta'addi da lafazin an ba da lafazin lahu ba lamun ba ya kamata ta yi amfani da lafazin an shi ne za ce a hu amma ka ce a hu to ba nasu za ta shaban ba saboda an san kalmar al'afu tana zuwa da larabci da ma'anar rara saura wa yi tsaro na kama za yi fuko kolin Ba daga nan ba ana nufin afuwa ba ana nufin rara me ya kamata su ciyar ce rara wato daga abisa ta ɓasa mana a cire ɗayan ɗayan sun wanda kuma isa ana cikin zaman lafiya su kawo farko da kai wani a akwai ofiya shay'un akwai kuma afa abin nan ofiya shay'un ba ci afa shay'an ba ofiya anhu shay'un kawaka al'afu ana ana nufin alfadlu ana nufin ana nufin saura kamar da al'afu take zuwa da ma'anar da ma'anar al-kasra hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-darra'u was-sarra hatta afau hatta kafaru har suka yawa to ana nufin afuwa a larabci sai an ƙara a ce afa anhu ba za ce afa lahu ba ko afahu dole sai ta tafi da ba za ta yi ta'addi da kanta ba kamar yadda nan aka ce ofiya lahu min akhihi shay'un ofiya shay'un ofiya shay'un kaga ba zai zama afuwa ba inda afuwa ne za ce ofiya an shay'in ba za ce ofiya shay'un ba to shi yasa yace ita kalmar da aka yi amfani da ita anan ita karan kanta tana nufin wato ba ta nufin afuwa tana nufin saura saura ka yana nufin idan aka yi lissafi wani ya zama akwai rara ta bangaren sa to kenan sai ya bi dan uwansa ya cika masa wato sakamakon wannan rarar diyar wannan rarar da aka samu haka ibnu taymiya yana ga wannan shine shine fassarar ayar ya saba wa jumhurin malamai duk da cewa ita ma wannan tafsirin akwai waɗanda suka yi bayani suka suka faɗe ta kamar yadda Qurtubi ya kawo Ibn Jarir wannan shine zabi Ibn Jarir tafsirin Ibn Taymiyyah shine tafsirin Ibn Jarir At-Tabari alayhi rahmatullah ce fattiba'un bil ma'ruf attiba'un bil ma'ruf shine ya bi shi don ya bashi diya hmm. a tafsirin da muka saba ji fattiba'un bin ma'ruf tafsirin jumhur shine wanda yayi afuwa to ya bi wanda ya yi wa afuwa ta hanyar da ta dace ya karbi diya shi ko wancan adawun ilaihi bi ihsan ya bashi ta hanyar kyautatawa wannan shine tafsirin da da yake mashuri game da wannan gaba din wanda shi ibnu taymiya yana ga ba haka bane ne. tiba'un bil ma'ruf shine ya abi abi shi ta hanyar da ta dace a karbo ranar da ta rage ta mutanen da babu waɗanda suke fansar su daga wannan bangaren ko kuma a nan mace ce nan namiji to suke nan aka ce an sare da rabin diya to lalle za a ba da rabin diya tun da namiji ne in bawa ne da ɗa nan ma za a ba da rabin diya tun da diyar ɗa diyar bawa rabin diyar ɗa ce Zaka wannan shine cewa lakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa yace wannan shine abin da kuna da rayuwa maimakon a dora muku nauyi zalika tafifu min rabbikum wa rahma maimakon a dora muku nauyi cewa kun kashe mutum 100 sai kun je kun samu diyar 100 koda ko kuma an kashe muku mutum 100 maimakon a dora muku wannan nauyi sai aka sassauta muku aka ce kawai ayi lissafi wannan a matsayin waɗannan kawai a yi lissafi alhuru bil huru wal abdu bil kaga an samu saukin diyar da za a bayar yar kaɗan ce idan aka kwatanta da yadda za a bayar a farko ne takfif din yadda shi ibnu taymiya yake fassara walakum fil qisasi hayatun ce saboda idan aka bi wannan hanya kowa ya dawo da kowa iya abin da ya saura a kansa na diyar ɗan uwansa to shikenan za a samu za a samu saukin fitintunu bakon a ce za a kowa sai ya biya diya kuma haka ta ƙi faruwa ƙarshe a shiga yaƙi yaƙi ci gaba da kowa yana neman sai an biya shi diyar mutanensa da aka shi shi ma kuma yana neman a biya shi wancan ɓangare diya kuma babu yadda za a iya biya wannan diyar mutane masu yawa to ƙarshe za a yi ta faɗaci faɗacin zai ci gaba to sai aka kawo wannan saukin wanda zai kawo zaman lafiya sau aka wannan fitintunu za su dakata saboda shine walakum fil qisasi hayatun anan da Allah subhanahu wataala ya ce faman ufiya lahu min akhihi akhihi da aka ce dan uwansa a bisa fassarar da muka yi abin nan akhihi ana nufin dan uwansa wanda ya kisa wa dan uwansa wanda ya kashe akhihi din addamir yana koma zuwa ga qatil a tafsirin farko shine tafsirin jumhur faman ufiya lahu min akhihi kaga anan an kirawo wanda aka kashe wanda aka kashe dan uwan wanda ya kisa ashe kisan nan bai fitar da shi daga musulunci ba duk da ya kisa yayi wani babban laifi a musulunci qatlu nafsin lati harrama Allahu illa bil haqq da shine abu na biyu bayan shirka da Allah a girman laifi daga shirka da Allah sai sai kashe rai ba bisa haƙƙi ba to amma duk da haka sai aka ce dan uwansa ne shi wanda ya kashe din da wanda ya kashe ɗan uwa ne kuma ukuwa anan ba yana nufin ƴan uwa ta nasaba ba ta jini ana nufin ƴan uwa ta addini kaga ashe bai fita daga musulunci ba tunda inda ya fita da musulunci ba zai zama ba zai zama dan uwansa ba to kaga wannan shi kansa raddi ne ga kungiyoyin bid'a guda biyu sune khawarij da mu'tazila khawarij wanda suke ganin duk wanda ya aikata laifi ya aikata wata kabira daga cikin kaba'ira to wannan kai tsaye ya kafirta da mu'tazila waɗanda su suke ganin cewa shi manzilatun bainal manzilatayn shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba yana nan yana reto tsakanin waɗannan matakai guda biyu amma aka je lahira zai dawo ma'auta. da shi da kafirai duk tafiye su da. to kaga anan aya tana nuna ba haka bane tana ko da an samu wani ya kashe wani musulmi ya kashe dan uwansa musulmi baya fita daga musulunci duk da ya ɗauki wani babban laifi wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai bima wanda aka yi wa kisan kadin sa ranar gobe kiyama haka nan ayar da take cikin suratul hujurat ita ma tana tabbatar da wannan to in da'ifatan min almu'minina iftatalu to in da'ifatan min almu'minina iftatalu kaga ya tabbatar da cewa dukan su mu'minai ne domin ana magana ne suna fada suna yaki ana yaki dole wani bangare zai kashe wani amma Allah duk da haka ya tabbatar musu da cewa mu'minai ne ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahum fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin sai innamal mu'minuna ikhwa daga duk da ana maganar fada a tsakaninsu Allah kuma sai ya tabbatar da cewa dukkan su mu'minai ne kuma yaƙon juna ne ashe aikata kabira baya fitar da mutum daga musulunci ba kamar yadda al-mu'tazila da al-khawarij suke hawa ba Allah ce zalika takhfifun bir rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga ubangijin saboda waɗanda suka gabace ku al'ummomin da suka gabace ku banu Isra'ila ba a ba su damar su karbi diya ba in dai wani yayi kisa kawai shi ma sai sai an kashe shi babu damar a ce an yi masa afuwa ya bada diya kawai wa katabna alaihi fi ha'annan nafsa nafs kawai duk wanda ya kashe kawai a kashe shi haka yake a cikin hukuncin su a littafinsu. amma musulunci sai ya zo da ba da dama fa bi khairin ne. in hmm. a qatal wa in sha a ad afa wa akhadha in ya ga dama ya kashe an kashe masa ɗan uwansa ya nemi a kashe wanda ya kisa in kuma ya ga dama yayi afuwa ya karɓi diya saboda haka kaga an samu sauki akan yadda yadda al'amarin yake shi yasa Allah ce zalika tafiku min rabbikum wa rahma to yayin da aka ce an yafe masa ko wani daga cikin dangi na wanda aka kashe yace ya yafe ma wannan da ya kisa to shikenan jinin sa ya dawo masumi daga lokacin bai halatta shi kuma a zuba masa da jini ba ko wani daga cikin dangi wanda shi bai yadda da yafiyar ba ya ce shi wanda kawai ya gaban kansa saboda tsabar kwaɗayin kuɗi ya sa ya ce kawai a bada niyya amma shi ba zai amince ba sai ya saɗaɗa ya samu wancan ya make shi ko ya soke shi ko ya harbe shi ya mutu to kaga wannan ya yi ta'addanci bayan an yafe ba shi da haƙƙin kuma ya taɓa wanda aka yafe masa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa man i'tada ba'da zalika wanda duk ya ta'addanci bayan an yi wannan yafiyar yace shi bai yarda da yafiyar ba ko kuma a'a kawai wani ne ya gaban kansa ko wani wansu ne ya gaban kansa amma shi bai amince ba shi sai sai ya nemi sai ya nemi fansa to wannan ta'addanci yayi shi yasa Allah ya kira abin ta'addanci ba shi da haƙƙin wannan Allah ce falahu azabun ali yana da azaba mai radadi yana da azaba a duniya ko a lahira yana da azaba a lahira yana da azaba a lahira amma maganar a kashe shi ko ka a kashe shi wanda dama ya riga an faɗi ta a baya kutiba alaikum qisasu fil qatla shi ma ya shigo yanzu cikin wannan layi saboda ka shi wancan hukuncin sa da cewa shi ma za a tsaye da shi a yi masa kisasi? yana nan falahu azabun alim anan ba wancan kisasin ake magana anan ba wata azaba ce ta lahira da Allah ta nadan masa saboda mai saboda ya keta dokar Allah subhanahu wata'ala wasu malamai sun fassara falahu azabun alim da cewa ana nufin kisa cewa in yayi shi ma yana da azaba mai daɗi shine a kashe shi har ma suke cewa shi babu ma batun afuwa saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tabbatar masa da azaba mai daɗi ita ce kisa saboda haka in har ya yi ta'addanci ya kashe wanda aka yafe masa to shi babu maganar a ce shi an yafe masa sai an tabbatar masa da wannan azaba mai radadi shine kisa wannan wannan tafsirin wasu ne to amma dai tafsirin da yafi zama daidai shine hukuncin sa shi ma kamar sauran kamar wancan da farko shi ma yanzu ya kashe mutum ne saboda haka shi ma za a tsaya gaban shari'a da shi yan uwan wanda aka kashewa aka kashewa dan yan uwa su tsaya da shi shari'a in sun ga dama sun yi masa afuwa to shi ma diya zai bayar saboda haka shi babu maganar cewa tira sai an kashe shi shi ma hukuncin sa kamar na wanda ya kashe ne illa iyaka kuma kasancewar ya keta dokar Allah ko da su sun ce sun yafe sun karbi diya Allah subhanahu wataala ya masa alkawarin narko mai tsanani sai dai in Allah subhanahu wataala ya ga dama ne ya yafe masa amma dai yayi abin da ya cancanci wannan azaba kuma dan a nuna maka cewa shi al'amarin sa ya fi tsanani akan wancan na farko da ya kisan saboda na farko da ya kisan an samu wannan daidaito akwai yuwar a kashe shi aka samu afuwa shikenan shi yanzu bayan an samu wannan shari'a din ya zo ya bi shi ya yi masa wannan kisa kaga shi sa ya fi tsanani tunda da a ce wannan kofa an batta a haka to shi kenan sai zama shari'a ba ta da amfani ko da an yi shari'a an yafe wa mutum wani zai bi shi daga baya ya kashe shi sai zama shari'a ta zama ba ta da amfani shi yasa shi sai aka ce ko da an yafe masa ko da an yafe masa a duniya an karbi diya tsakaninsa da Allah kuma wannan tana nan balahu azabun alim sannan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana babbar hikimar da take cikin shar'anta kisasi cewa lakum fil qisasi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah ce kuna da wata rayuwa mai mahimmanci ko wata rayuwa mai girma a cikin shar'anta kisasi wato idan aka shar'anta kisasi aka yi aiki da wannan shari'a cewa duk wanda ya yi kisa shi ma a kashe shi ko wanda ya ji ma wani rauni a yi masa irin raunin da ya ji ma wannan to akwai za ku samu rayuwa domin duk wanda yake ya san cewa in ya kashe shi ma ba za a kyale shi ba kashe shi za a yi to wannan zai sa kisa wato kashe-kashe ya sauki a cikin ku za a tsare jinan daki kuma za a tsare wa mutane rayuwarsu shi shine rayuwar da malamai suka ce Allah yake nufi domin a zahiri watakila in ka ce an kashe wani wanda ya kashe an kashe shi to aka ga an rasa rai biyu kenan kamar yadda kamar yadda yan haƙƙin bil'adama suke cewa ce ya kashe an kashe shi an yi asara biyu kenan ai kamata yadda ya kashe shi a yi masa wani hukunci amma ba kisa ba saboda an kashe zai zama an rasa biyu tun da shi dai wanda aka kashe din ai ba dawowa zai yi ba dan an kashe wannan shi yana nan da ya riga ya tafi to shi wannan da yake da sauran rai bai kamata shi ma a yi masa kamar an yi masa horo ne da irin laifinsa wato ya yi laifi aka yi irin laifinsa wajen hora shi sai sauraka a laifi biyu kenan shi ya yi laifi kuma kun zo kun yi wani laifi irin na shi ya kashe rai kuma kusa kun kashe rai to Allah subhanahu wataala da ya fi su sanin dabi'ar dan adam ya fi su sanin rayuwa yake magana da masu hankali ba mawukata ba ce rayuwa za ku samu a cikin haka domin duk sanda wannan ya yi kisa aka gan shi ga shi ma an kashe shi to in wani yana sai ya kisa zai fasa wancan ma zai fasa wancan ma zai fasa amma in wanda ya kisa ya ga ya sha to wancan zai ce a to shikenan bari kyalen da shi ne ba ba dai ga gawa da ba ya kashe banza ne ba bari ka kashe shikenan sai kashe kashe yawa a cikin sai kashe kashe yawa saboda me saboda kowa ya kula cewa in yayi ya kashe banza za a ce ba za a kashe shi ba za a yi masa daurin wasu shekaru ne shikenan ya fito to wani zai ga cewa in dan wannan ne to babu abin da zai hana shi yayi kisa musamman ma idan yana jin cewa an yi masa wani abu ba daidai ba to kaga ashe in aka shar'anta shi kisasi za a samu zaman lafiya za a tsara jini shi yasa Allah subhanahu wataala ce walakum fil qisasi hayatun kuna ga rayuwa a cikin kisasi idan kuna aka tsana tsaye da kisasi to za a samu zaman lafiya ba za a samu kashe-kashe ba shi yasa za ka ga a ƙasar saudiya da ana ɗabbaka wannan kisasi sai ya kasance za ka ga duniya ba inda aka yi zaman lafiya kamar yanar saboda saboda da wahala ne a samu wanda ya yi kisa ɗin ba kama shi ba kuma an kama shi to za a yi masa irin wannan shari'ar ne wanda suke ya ulmaktuli za su tsaya su bi kanin jinin ɗan uwansu ko dai su yafe su karbi diya ko kuma a suke zartar masa da su to shi yasa sai ga daga hannu wato daga makami a yi kisa wani abu ne wanda ba bai cika faruwa ba to wannan shine rayuwar a samu zaman lafiya shine shine rayuwa sai sa Allah subhanahu wataala ya kira wannan rayuwa amma idan mutum ya san cewa ba wannan za a yi masa ba to zai iya yin komai akwai wani sa'ad ibn nashib da ya kisa sai sai ya gudu sai amiru amirul basra a lokacin sai ya sa aka rusa masa gida wato irin an rasa me za a yi masa tunda ya gudu sai aka rusa masa gida sai yake shi kuma daga inda yake sai yake wata waka yana cewa sa'asilu an dil'ara bisayfi jaliban alayya qada Allah ma kana jaliba wa uzhalu an dari wa aj'alu hadmaha li irdi min baqi al-mazammati hajiba wa yasghuru fi ayni tilali idan sanat yamini bi idraki alladhi kuntu taliba wato yana nuna cewa dan an rusa masa gidansa shi zai amfani da takobi na karɓo mutuncinsa an ci mutuncinsa to zai amfani da takobi sai ya karɓo mutuncinsa don a rusa masa gidansa shi a gurinsa ba komai ba ne wajen ya kare mutuncinsa kaga rusa gidansa bai yi zama ukuba ba a wajensa shi yana ganin zai iya kisa saboda ya kare mutuncinsa to amma da a ce kama shi aka yi aka shi to kaga wani zai dauki zai izina shi yasa duk wata ukuba da za a yi ba kisa ba duk wata ukubar kisa da za a yi wajaba kisa ba to ba za ta zama maganin maganin kisa ba to saboda haka da a ce babu wannan hukunci musamman yadda rayuwar laraba take a jahiliya idan kashe mutum dan uwansa to ko ba daɗe yana ne yana jin abin a ransa sai ya rama yana ga wannan shine sa a rayuwarsa in har ya bari bai ɗauko fansa ba to shi ya tabbata marar mutunci a rayuwarsa har ya mutu sannan kuma ya barwa wato dukkan zurriyarsa ‘ya'yansa da jikokinsa ya bar musu abin kunya cewa an yi kisa a cikin ƙabilarsu ko a gidansu ba su ɗaukansa ba to saboda ka za a yi ta ɗaukan fansa da irin wannan sigar an kashe wa mutum mutum ɗaya ce zai ɗauki fansa a kan mutum biyu ko uku ko shi wanda aka kashe masa ce nashi babba ne ka wanda ya yi kisan kuma shi a gurinsa bai isa ba sai saboda ka sai ya dubi wanda yake babba shi ma a cikin ƙabilarsa zai kashe to kaga anan kashe-kashe ne zai ta yaduwa kuma rashin zaman lafiya ne zai tabbata a cikin al'umma to musulunci da ya zo shar'anta musu wannan kaga an toshe wannan barnar za ka kaga walakun fil hayati kisasun ya ulil albab walakun fil hayati fil kisasi hayatun ya ulil albab ibnu taymiya alayhi rahmatullah kamar yadda muka faɗa shi fassara da yawa ayar ba yadda sauran jumhur suka yi fassara ayar ba saboda ka shi anan walakun fil qisasi hayatun ya ce wasu suna cewa ma'anarsa idan mutum ya yi kisa ya san za a kashe shi to zai fasa ko mutum ya niyar kisa ya san in yayi za a kashe shi to zai fasa wannan kisan ita ce rayuwar da ake nufi ya ce wannan shi ne abin da ake faɗa ya ce e wannan ma'anar kyakkyawa ce ma'ana ce mai kyau ya ce ko duk mutane sun san wannan ba wani abu ne da sai wani da wani ya ce magruzun ne fi jibillati mutane gabaɗe kowa ya san wannan a ɗabi'ar alistar ɗan adam ya san cewa idan aka yi kisa aka ce za a ɗau fansar wanda ya kashe wanda ya yi kisan to wanda zai kawo ƙarancin faruwar kisa a cikin wannan al'umma ya ce wannan kowa ya san wannan ya ce don a cikin ɗan adam babu wani wanda yake halatta yake halatta wa wani ya yi kisa ba tare da an kashe wanda ya yi kisan ba wannan a lokacinsa yake faɗar haka amma yanzu ga gashin muna da waɗanda suke ganin a yi kisan a kyale wanda ya yi kisan ya tafi shi a lokacinsa yana cewa laisa fil adamiyina man yubihu qatl man yubihu qatl ahadin min ghairi an yuqtala qatil hmm. yake cewa babu a cikin dan adam wanda zai halatta a kashe mutum ba tare da an kashe wanda ya san ba ya ce a cikin yan adam babu ba wannan tunanin to amma yanzu da yake mutane sun fita daga ɗabi'ar wasu sun fita daga ɗabi'ar ta ɗan adam kuma kamar dabbobi har an samu wanda suke wannan tunanin yana cewa bal kulluhum ma'a tasawi yujawizuna qatl al-qatil duk ɗan adam to yana ganin ya dace wanda ya kisa a kashe shi ya ce to idan wannan abin shi ne abin da jewa ɗan adam suka sani ɗan adam ya san wannan sun san cewa ba za su rayu ba in ba da irin wannan shari'ar ba suna da buƙatar a samu wannan a cikinsu shi ya sa masu ke ɗaukan fansa ya ce wannan buƙata ce tasu da Allah ya halicce su da ita kamar ci da sha da ɗan adam yake da buƙata haka duk ɗan adam ya san cewa in mutum ya yi kisa to a kashe shi shi ne zaman lafiya kamar yadda ya san cewa yana buƙatar ya ce ya sha ibn taymiya ce to in haka ne yace to fal qur'anu ajallu min an yakuna maqsuduhu at-ta'rif bi hadhihi al-umur al-badihiyya ce ba zai al-qur'ani a ce wannan irin bayani na sama sama da kowa ya san shi shi al-qur'ani yake yi ba abinda kowa ya san shi kamar Allah ya ce in kun ci kun sha za ku rayu kowa ya san sai ya ce ya sha zai rayu haka wannan kowa ya san shi duk wani dan adam ya san shi haka nan duk wani dan adam ya san cewa idan aka bar wanda ya yi kisa ba tare da ana kashe masu kisa ba ba za a samu rayuwa ba in ana kashe za a samu zaman lafiya a samu rayuwa ce kowa ya san wannan ya ce to alkurani ba zai zo yana maka bayanin abin da yake sama-sama kowa ya san shi ba hmm. sai da ya gaya maka wani abin da zai ya ce wannan zai shiga cikin makasudi amma ba shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba ya ce abinda ake nufi shi ne idan kutiba alaihimul kisasu fil maktulina idan aka rubuta musu kisasi cikin mutane game da waɗanda aka karkashi tunda kun san shi ya ɗauki ayar ne a kan ɓangarori biyu da suke faɗa kowanne ya kashe ɗan uwansa ce annahu yasqutu hurrun bi hurrin wa 'abdun bi 'abdin wa unsa bi unsa faja'ala diyata haza ka diyati haza wa dama hadha ka dami hadha mutadammin faj'alu diyati haza ka diyati haza wa dama hadha ka dami hadha mutadammin bi musawati al-istima'i wad diyat yace to abinda ake nufi wannan bangare da ya kashe wannan bangare aka zo aka ce to shikenan maganar jini bibiyar jini yanzu nan za a za za a sare yadda ita ba maganar cewa yanzu sai an nemo wasu an kashe a nan bangaren tunda kun kashe mana namu kun kashe ba magana yanzu shikenan mu koma mu kama wasu a nan mu kashe kuma ku kama wasu a nan mu kashe kaga ai an ƙara an ƙara wani kisa sai dai a sa cewa an kashe muku da a nan mu ma an kashe mana da shikenan wannan an sare da su sannan sai a samu wani bawa a nan bawa a nan ce aka gama wannan kaga an raya waɗanda suka yi saura babu maganar kuma a zo a ce za a samu wani kisa sannan kuma diyar tunda an daidaita diyar kowa ya san cewa ɗansa daidai ke da ɗan wancan bawan wannan daidai yake da bawan wannan babu maganar kuma daga nan gaba a kuma koma a rukume ai ta faɗa saboda kowa yanzu yana ganin cewa an samu daidaito a cikin a cikin hukunci yake cewa to wannan ita muƙasa ɗin ita ce za ta samu musu da rayuwa da Allah ake ne saboda shi ya kuma mayar da ayar ƙarshenta tare da farkonta irin farkon fassarar da yawa farko to haka nan ƙarshen ba. ya e, mata fassara jumhur da yake sun fassara ta saɓanin fassararsa sai ya kasance su sun ɗauki abin a matsayin cewa alhayat anan ana nufin tabbatar da kisasi a cikin al'umma yana kawo zaman lafiya Allah ce ya ulil albab ya ku masu hankali wanda yana nuna maka cewa ba kowa ne yake fahimtar hikimar da take cikin wannan hukunci na kisasi ba sai masu hankali masu hankali saboda wannan yana nuna maka cewa duk wanda bai fahimci hikimar da take cikin kisasi ba da hankali duk da Allah ta ya ulul alba kuma yana nuna maka cewa ka yi tadabburi cikin hukunce-hukuncen shari'ar Allah duk wani shari'a da ubangiji subhanahu wata duk wani hukunci da Allah subhanahu wata ya shar'anta to a ƙarƙashin sa akwai wata hikima idan kana gano hikimomin da suke cikin hukunce-hukuncen Allah to wani yana cewa kana cikin masu hankali idan kana ga hukunce-hukuncen Allah babu hikima a cikinsu to wani alama ciki cewa mutum yana cikin ma'aukata ka duk wanda yake fada da shari'ar Allah to yana da karancin hankali ko baka ce masa ma'aukaci ba to yana da karancin hankali bai samu bai da cikakken hankali babu wani abin da ubangiji subhanahu wataala zai shar'anta ka tsaya ka kalle shi da hankali baka ga cewa hikima tana cikin wannan da zarar ka wannan to ka rusa wani abu ne babba yanzu misali da zaka ɗauki. Allah subhanahu wataala ya ce wa mata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna da jahiliyyah ku zauna a gidan da ya sanya al filmar a mar'a al shine asali ga mace ta zauna a gida ta zauna a gida saboda ayyukan da za ta yi na gida namiji ba zai iya musu shi kuma ayyukan da yake waje na maza ne in mace ce za ta shiga to za ta jefa kanta cikin wani hatsari saboda haka Allah subhanahu wataala da ya zaunar da ita a gida sai ya dora wa mijinta ya ciyar da ita ya shayar da ita ya ba ta sutura ya kula da lafiyarta da iliminta kai ya batta da yunwa kai ya batta da tsiraici kai ya batta da rashin lafiya duk bukatar ta wanda shi dai za ta je nema to aka dora masa da aka dora masa wannan sai aka ba shugabanci cewa shi zai shugabanci gida din saboda halittar da Allah ya masa irar da Allah ya masa ba irin ta mace bace ko mata nawa ya tara a karkashin sa zai iya da su ba su iya fada da shi ba ya fi su karfi ya fi su jarunta da duriya da saboda haka sai aka ba shi kawama sannan aka kawaman nan sai aka samu turki guda biyu bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin wa ma anfaqu min amwalihim saboda abinda Allah subhanahu wataala ya fifita sashin su da shi akan sashi wanda kowa ya san cewa halitta da namiji ba dai take da walaysa zakaru kal unsa shi yasa za ka ga sautari komai na namiji daban na mace daban ba a hadawa ba za ka ga bal ba a yi tim ɗin maza da na mata an su yi ban ko ma cewa a daidaito abinda na bije mace za ta yi ba za a haɗa su bol ba haka nan ko da mace aka ɗauka soja in aka je filin yaƙi ta fa aikin shi ne da fadafi da kula da wasu wanda aka ji musu rauni ba shiga take filin eh, fage ba a ƙa'ida ba a ɗora musu wannan an san cewa jikinsu ba zai iya jure wannan ba ba kamar namiji ba saboda ka an kusan cewa akwai bambanci wani abu ne a zahiri ba buƙatar ma a tsaya a ita kawo wasu hujjoji a kansa sannan aka ce wabi ma an fako da abin da za ku ciyar da su ka kula duk mijin da ya kasance matarsa ita ke ɗaukan nauyin rayuwarta da cinta da shanta take fita ta yi aiki ta nemo to da wahala ka samu tana girma shi saboda mai saboda trikin da zai bashi kawama ɗin ya rushe wa bima faƙo min amwalihim Allah ya sanya shi ne zai riƙe. shi yasa da zarar mutum ya ce matarsa ki je ki aiki to ya rushe wani guda ɗaya don za ta kai ga matsayin da za ta ji matar da bukatar sa watakila ma ta fi samu a kansa shi aikin ta na tafi fi abin nan ana biyan sa dubu ɗari ana biyan ta dubu ɗari uku kaga shi a ciki za ta nemi kuɗin cefa ne za ta nemi komai za ta nema a cikin nashi ɗarin nata ɗarin ko ba abin da zai shafe su sai abinda ta ga dama ta yi to daga lokacin wannan kawama din ta rushe wannan zaka duba duk gidajen da ake samu irin wannan zaka samu akwai wannan akwai matsala saboda mai Allah subhanahu Ala ya sanya wannan shine turki na shugabancin da zarar ya karya shi to ke da ya karya shugabancin sa wannan yasa abin da mutanen yamma sun fahimci cewa wannan shi yake bawa namiji musulmi dama wajen iya tafiyar da gidansa da iya komai a gidan sai suke so su karya wannan abin shi ne sai a ce ki zauna komai sai mijinki ya yi miki ba ki fita ki sana'a ba ki nema ka to ana samun wannan shi an karya an karya kawaman ne to kaga ashe akwai hikima akwai hikima da Allah subhanahu wataala ce su zauna kuma aka dora masa nauyi domin wannan ne zai ba shi dama ya shugabanci gidansa matukar ya rasa wannan to da shugaban gidansa ma ya rasa daga hannunsa ya fita daga hannunsa to shi yasa Allah ce ya ulil albab walakum fil qisas hayatun ya ulil albab yace ya ku masu hankali yake nuna cewa masu gane hikimomin shari'a sune masu hankali Allah subhanahu wataala ce la'allakum tattaqun ko la'allakum tsoran kwaji tsoran sa wato wanda ya san ubangijinsa ya san abin da yake cikin addinin Allah da shari'arsa nas sirrurruka da suke manya-manya da hikimomi da suke masu girma a cikin shari'ar ubangiji wanda zai sa mai wuya ga umarnin Allah ya ga girman saba wa Allah sauraka ya guje wa saba Allah da haka sai ya cancanci shiga cikin sahun masu tsoron Allah saboda ya samu ganin girman shari'ar ubangiji da hukuncin ubangiji yana girma shari'ar ubangiji sannan kuma wannan girma na ubangiji ya sa yana ga girman saba masa to wannan kuma shine takawa ka yi aiki da abin da ubangiji ya wajabta maka aiki da shi ka wa abin da yake aika ubangiji ya hana ka to in ka samu wannan ka samu takawa to ubangiji subhanahu wataala ce la'allakum tattaqun wa la'allakum samu takawa ta hanyar ku fahimci shari'ar Allah da hikimomin da suke cikin sa ana cewa lokaci yayi za mu dakata a nan sai an karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh